فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه وجئنا ببضاعه مزجاه فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين sai suka bi umarnin babansu suka tafi neman annabi Yusuf da ɗan uwansa yayin da suka shiga wurin annabi Yusuf sai suka ce tsanani da talauci sun mamaye mu shi yasa muka zo da kaya ɗan kaɗan mara tsada amma ka cika mana awon mudu kamar yadda ka saba kake yi mana kuma ka yi mana sadaka da ƙari akan haka ko kuma ka kawar da kai dangane da rashin ƙimar kayan da muka kawo a matsayin kuɗin abin da za mu karɓa hakika Allah yana sakawa masu yin sadaka da mafi kyan sakamako